Ƙungiyar bincike da bunƙasa arewacin Najeriya da ta saba bibiyan abubuwan da ke faruwa arewacin Najeriya dai ta kira dukkanin ƙungiyoyin yankin arewa baki ɗaya. Domin fitar da tsarin ceto yankin daga halin damuwa da yake ciki ya zuwa yanzu. shugaban cibiyar yaɗa kyakkyawar fahimta tsakanin mabiya addinai a Najeriya Imam Muhammad Nurain Ashafa ya ce komawa kan tafarkin haɗin kai ne kawai maganin matsalolin arewa. Abin da muke son cin shine mu zaburantar da al'umma mu gabaki da na arewa mu koma akan tafarkin farko na tsuntsiya madaurin ki guda ita ce kawai za ta ba mu mafita a matsayin na yan arewa da gwari da bakano da tv da bafulatani da san an san abokan juna ne wannan yana ma wannan uzuri akwai wasa da dariya tsakanin su muna girmama juna muna mutunta juna wannan ita ce abin da da muka rasa a yau maimakon wannan sai waɗansu shaidanu ma'ana masu sana'an sai da takaddama domin cin abinci sai suka canza mana wannan maudu'in suka sa kiyayya da gaba cikin tarihin mu da asalin abubuwan da ya raba mu suka shiga cikin su maimakon abin da ya haɗa mu gaba ki shi kuwa shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya Alhaji Nastura Ashir Sharif wanda ya halarci wannan taro cewa yi matsalolin yankin dai sun taso ne daga rashin shugabanci na gari. Lalacewar shugabanci a dukkanin matakai shi di ya janyo matsalar ƙasar nan ta tsaro, shi janyo matsalar ƙasar nan ta lalacewar tattalin arziki, shi ya janyo matsalar lalacewar ilimi, lafiya, zamantakewa al'umma, faɗace-faɗace duka saboda lalacewar shugabanci ne so wannan taro ne da za a ga an gyara shugabanci a kowane irin mataki an kuma kawo fahimta tsakanin mabambanta addinai guda biyu da ake da su manya a ƙasar nan ba ƙaramin alheri ba ne a wannan lokaci ba abin da ƙasar take bukata da arewacin najeriya kamar wannan shiri da shi wannan shugaba namu a dr usman bugaje ya kawo alhaji ibrahim abdullahi shine babban sakataren ƙungiyar fulani ta gam allan da ya wakilci fulani kuma ya ce idan aka magance matsalolin yankin arewa to Najeriya ma za ta samu ta tsira baki daya. Alhamdulillah yanzu an fahimci muhimmancin haɗin kai da kare mutuncin juna da kare mutuncin yankin kuma an ƙara ma dai fahimtar cewa ita kanta Najeriya idan arewa ba lafiya babu yadda za a yi ta yi lafiya tun lokacin da aka kafa Najeriya arewa ne ke rike da ita shugabanninmu ne ainihin waɗanda za su iya ɗaukan kowa nasu saboda haka duk lokacin da aka samu ɓaraka arewa dole Najeriya baki ɗaya sai ta samu matsala. To wannan taro da aka shirya muna fatan za a ci gaba da shirya irin wayannan tarurruka a yi haƙuri da juna a arewa domin mu zanna lafiya domin kare mutuncin Najeriya don arewa ita ce Najeriya. Ƙungiyoyi daban-daban ne dai suka halarci wannan taro wanda ya tashi a kan matsayar cewa magance rarrabuwar kawunan al'ummar Arewa kawai shi ne mafita. Mu farka mu ceto arewar mu babba. Mu farka mu ceto arewar mu babba. Isa Lawal Kara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.